Amatullah baiwar Allah Amatullah mai kamala Amatullah amana ta Allah Amatullah tawa Amatullah amatullah mai addini amatullah yar makaranta amatullah jama'a yaya me ya faru na ganta rako ba gidan haka ba an ce ya tara su ba wa yata ni yata ba tara su ba ba wata yata tara su alhaji haffa gida sabi ya je same ni ya ce da ni yarka tara su kuma kai yanzu kana cewa yarka ba ta mutu ba shi sabi shi shi maka ta tara shi ya gaya mu to ni yata ba tara su ba jama'a kowa ya kama gabansa kowa ya tafi da shi ni ba wani ya tara su ya ya ya ya za ku za ku shiga ciki gidan zan bari ki wallahi gidan ki ne zaki ko koya ku kama hanya ku ku ku ku ku ku ku ba hanya kace da ku ba alhaji jama'a ba alhaji ya ka tara su ka ce wai aka mutu ba ka rena mutane haka to amma na maka bayanan nan ne ko alhaji haffa gida sabi je same ni yace da ni yar ka tara su shi zabe shi ya gaya maka shi ya gaya mu to ni ya tabata mutu ba ni ban rasa ya ta ba ya tabata rasu ba saboda kowa ya kama gabansa kowa ya tafi inda zashi sai eh? irin magana kake yi haka abinda kunnen ke ji ka dinga irin wannan mummunan kalamai akan yarka bayan ta rasu haba alhaji me zai sa kai wa yarka irin wannan abu yata ko ku yarki na ce ta ko ku yarki alhaji bai kamata ka hukunta ta da mummunan zato abinda baka da tabbas akan shi ba ka dinga mata wannan zato haba alhaji ba da suwarta ka dinga irin wannan kalamai akan yadda ka haifa a cikin ba tabbas ta shiga hotel na ce ba tabbas ta shiga hotel <laughs> ha wai alhaji shin wannan magana da kan yi a cikin hankalin kake ko kuma ka samu tabuwa hankali ne abin da ya tabuwa hankali ba sai in samu dan ba zai yi ba a ce na ba yarinya tarbiya shekara shekaru lokacin gani ba ta mun tarbiyar ta kuma a ce ba zan magana ba ba wanda ya isa bilal da ba wanda ya isa saboda haka na ce da ku to kowa ya kama gabansa ya tafi inda zai shi ba wata magana ba ce mai tsawo ni ne dai mai gida ko don haka rashin abin nan yaya yaya ina zaki munafuka kun ganta kun ganta da ta bata min tarbiyya eh ta bata min tarbiyyar yarinya ga ta nan munafuka algunguma ta yi ta dauke min yarinya suka je suka can aka je aka kashe min yarinya to sai ki tafi can ku je ku dauki gawar yarinyar ku je ku binne ta a gidanku shi ne abin da ya kamata sai je ku binne ta a gidanku a can yafi tunda wannan yarinya da ni wai ta ma wai ke kin fita ma a waje na to ba zai yi ba tsakanina da kai malam Allah ya isa tsakaninka da abatan laye Allah ya yi tsaman ya fiye maka ba irin wannan tijara da kake yi mana a kan gawa yarinya da komin ne ta ba yi ba. Ni ne zan muku Allah ya isa, ni ne zan muku Allah ya isa a gaban jama'a gaba ɗaya ga su duk duniya kowa ya ci ni zan muku Allah ya isa. Ni ke ba ni ne ke ba da tarbiyya a gidana. Kika je aka haɗa kai da ki aka bata min yarinya har aka je aka kashe min yarinya. Kuma kice zaki mun Allah sai dai muku Allah ya isa. Allah sai dai muku Allah ya isa. Zaki zo ki mun hauka. hauka ake yi ina ganin dai wannan ne zai samu samu zaman lafiya hey ban da wata yanin nan wanda wanda wai wai kace wai wai ta mutu ba zai yi ba kowa ya sa ba nan za a zuwa Allah sarki Halimi yake faruwa ne baba ne yake ta koran jama'a wai yake cewa da <coughs> da su wai ba yarsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un barin jin same shi barin jin same shi saboda haka wannan magana ce ita ita na gama yi kurum ba wani da zai daga mu hankali a nan gurin sai dai kowa kuma ya kama hanyar sai tafiya sai da shi ai ba hauka ake yi ba haba baba haba wani abin da kake kokarin yi ba daidai bane to to ga mu abin da yake daidai ko kuma wanda shi ya kamata sai ka ga mun kai baba kafi ni sanin abin da ya kamata magana ta gaskiya wato wannan abin ba daidai bane ya zama wajibi a shigar da yarinyar nan cikin gida a yi mata wanka a yi mata sutura a fito da ita mu yi mata sallah mu raka ta to ba za a shiga da ita ba kuma kai ka fita harka ta zan ci mutunci ka shiga wannan sabgar ba ruwanka ka fita harka ta na dai gaya maka ka fita harka ta hauka ake yi koko ni mahaukaci ne koko nan garin gaba gaba ne aka ce da kai ba mu da hankali ne da kusan kuje ku tabbarsa kuje ku yadda za ku yi yadda za da ra'ayi ba na san na fa ce ka ja tawo ga jama'a nan ku bar mun kofar na. Amatalla ba ta da gidan da ya wuce wani. To. Idan kana tunanin ta aikata wani abu, kamata yi ka ba ta waɗannan 'yan auyen ta shiga gidan nan, a yi mata wanka a yi suturarta daga nan sai ta fita har abada. To ba za a bata ba. Na ce ba za a bata ba. Ko gidanka ne ba za a bata ba. Kuma ita ai ta riga ta bar nan gidan. tun da ta riga ta kwashe kanta daga wani ma'aiki ta bar nan gidan baba ba kwana za ta yi a gidan nan ba to dan aure take bukata ko wanda baka sani ba ka bashi ballanta na ita mahaukaci ne ni mahaukaci ne ni in dauki gidan ba wanda ban sani ba ya so ya shigo mun ciki bare kuma na wani ciki jini na a ce an yi aikata irin wannan rashin mutunci kuma ka zo kana ga mun wannan magana baba sai an yi wa amatan la sallah a gidan nan to to sai a ga mun ta yaya na ce sai a gaya mun ta yaya tun da gidanka ne sai a gaya mun ba za a yi ba baba idan ba a yi mata ba zan kona gidan nan nan gidan la ilaha illallah yahu yahu za ku kona min gida yahu dan Allah ka zo kona min gida in kai mara kunya ne ka zo kona min gida tun da gidan kana jin naka ne to ni ka zo ka kona min gida ko kuma duk jama'ar ma don ka taro mutane gaba daya a zuwa ce za a kona gidan ka gaida zan gidan ma ku shi kai ko ni ba ko hauka nake ni za ka zo kana ga mace za ka kona min gida ka zo kona gida Assalamu alaikum. Ya na ga an cirko cirko anan. Ya lafiya? Yau malam liman. Barka da zuwa. Amatullahi ne ta rasu. Amma baba ya hana a shiga da ita ciki. To me yake faruwa? Wato abin da yake faruwa shekaran jiya Amatullahi ta fita za ta je gidan kawarta. Jiya kenan. Shi ne yau aka samu labarin gawarta a Sawaba Hotel. ne muka je muka ɗauko ta shi ne ce ba za a shiga ya mata sutura ba malamisu addinin musulunci bai ba ka damar ka hana ai jana'izarta a gidanka ba ko ma dai menene zargin da yake mata ko kuma kana ganin laifinta to ai laifinka ya fi nata bare ma babu laifin da ta aikata ta aka yi aka kai ta hotel din yawwa to ga kuma duk ake hukunta ta da laifin laifin zahiri bayan da yake koyi ba a san shi ba adama za a shiga da ita gidan nan a yi mata wanka a yi jana'izar ta shiga cikin gida ayya wanda ke wanda wannan wannan banda ita ba ki shiga mun gida ba akan me ita ce to gata ita ta ita ta ta ta da ramiya ba ta ba ta malam liman na'am sadiya ba na musun cewa rayuwata ba a bar sha'awa ba ce amma kawance na da amatalla abin sha'awa ne ba ni na shiga cikin rayuwa amatalla ba amatalla ce ta shiga rayuwata don ta canza ni kuma wallahi ta yi nasara malam hamisu ya haifi amatalla ne kawai tana zaune a gidansa amma bai san wace ce amatalla bayan da na santa <laughs> ba wai ni nadiya ba idan duk mutanen garin nan za su canza su zama mutanen banza amatalla ba za ta bin ma akan aikin banza ba za ta zaɓi ta hijira akan ta bi ma aikin banza <laughs> idan a idan akwai wata killatacciyar ya kirki to wallahi a matalla ce Nadia, ke ma shiga ciki. Shiga ciki. Baba, wallahi ko za mu kokuwa da kai sai na shiga gidan nan mu sallama da amatalla. Karka, karka. Amatullah baiwar Allah, Amatullah mai kamala, Amatullah amana ta Allah, Amatullah tawa. Amatullah kenan Amatullah baiwar Allah Amatullah kenan Amatullah baiwar Allah Zatiya Amatullah mai ilimi Amatullah Wannan wani irin al'amari ne Ya Ubangiji Allah Ka fi mu sanin wace ce baiwarka <laughs> ya ubangiji Allah ka wanke ta kun ji maganar da take faɗa ko ana cewa ita ta lalata ta ni na san ba haka bane tarayyarsa alkhairi ce kun ɗaya ji yanzu ya Allah Allah ka ji ɗan amatalla Allah ka bayyana gaske Allah ya mata rama. Allah, Allah, Amatullah, baiwar Allah. Allah, Allah, Amatullah, baiwar Allah. ni ba shi yasa yawancin masu sa niqab din nan wallahi tsoron su nake ji saboda wata ta tafka ma wani abu sai ka ji kamar me abokina kenan ya kamata idan abu ya faru irin wannan ku dinga yi wasu daga cikin su uzuri ba lallai a ce gaba ɗaya sun haɗu sun zama ɗayan ba ai kuma ni gaskiya ina yi wa amatan na kyakkyawan zato har yanzu da wanda ya yi da wanda bai bai duk da ba haɗawa ne ba yawancin su na ce kai kai ni ba yarinya nan ta yarda da ni Allah aka bani kwangilan nemo ƴan aljanna ita zan je in nemo me zame za a ga yarinyar nan tana tafiya ko wai ba ta yi tafiya ta take yi a daidai ina tausayin materan sallah ba ga shi ba yanzu ta janyo abin kun ta janyo muku abin kun ya abin da kuke da so ba lalle haka ba ne yin domin nan fa hanya za ta ci mu Allah ya fiya Allah wallahi Allah sarki baiwar Allah amatullah kenan Binta Musa, lafiya dai na gayo yanayin gidan kamar ana kamar ana zaman makoki lafiya? Baki sani ba? Me ya faru? Amatullah ne ta rasu shagaran jiya. Abinda inda ranka an kai ana faɗa. Amatullah, me ya same ta? Yaushe? Ko ita ce na ji ana labari a inda ranka? Ita ce. ta shiga uku amma anya ita ce shi ne abin da muke tunani kina abin da ya dora mana kai sosai ke wadda shi ke maryam ibrahim kaza tana magana ana gobe na kashe ta ta shi tana waya akan cewa a bata dubu ɗari biyu ka bi da dubu ke ki bari dan allah Allah ya kamar yadda ce to za ta mata ƙarya ne ku dai rayuwar nan kawai ku ga mutum ta masu zuwa sai su taso ga mota na ya ƙara su sai haƙuri amatullahi kyautar Allah amatullah kenan amatullah amatullah baiwar amatullah amatullah kenan baiwar Allah kenan baiwar Allah kenan baiwar Allah sarki Amatullah Allah sarki baiwar Allah Amatullah kenan Amatullah mai sunan kiyamore Amatullah kenan Amatullah baiwar Allah Amatullah kenan Amatullah baiwar Allah Amatullah kenan Amatullah baiwar Allah Amatullah mai ilimi a matulla, mai addini matulla. gaskiya bai kamata a kalli amatallahi a haka ba na tabbata akwai rudani a idanuwan mutane da suke yi mata wani irin kallo a cikin labarin mutuwarta wanda kuma idan aka zo batun addini ba wacce ake tunawa sai amatallahi gaskiya wannan abin bai yi ba wato mun yi waya da ita kwana biyu da suka wuce kafin rasuwarta nake ce mata na yi aure ta zo ta ɗora wa matata karatu sai take ce min nawa zan biya ta sai na ce to ki zo gida sai mu yi magana sai ta ce a'a zuwa ba matsala ba ne ba kawai dai mu yi ciniki na ce to nawa zan baki sai ta ce zan ba ta dubu ɗari biyu da hamsin da ƙarfin gwiwarta siriyar sosai sai nake cewa da ita ah, yaushe kika koyi barazana haka shi ta kyalkyale min da dariya a takaice dai ta min alkawarin cewar za ta zo ta koya wa matata karatu ashe dai allah bai yi ba dama da ita kuka yi wannan wayar kamar ya dama ta gaya maka ne ai wannan wayar da kake magana a kai ita aka gaya wa dama an ji an lafiya wadda baba ya ɗauka a matsayin tana yin magana da wani za ta kai masa kan dubutan shi kuma zai ba ta dubu ɗari da hamsin. Nan lahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma ya share fagen da sanadin mutuwar ta. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dama haka aka ɗauka? Kaga kira min bawa. Amatullah kenan Amatullah baiwar Allah Amatullah kenan Amatullah baiwar Allah da tsatsiya Amatullah mai ilimi Amatullah mai adini Amatullah ‘Yar makaranta Amatullah. Ba ruwanta da kowa. ta da kyautar Allah. Na amatulla sai haƙuri, amatulla sai haƙuri, in an same ta ai haƙuri, in an rasa ta ai haƙuri, amatullahi tawa. Amatullahi kyautar Allah Amatullah ke Amatullah Amatullah baiwar Allah Amatullah ke Amatullah Amatullah baiwar Allah Amatullah ke Amatullah Amatullah baiwar Allah Thank you. Thank you. ina gafa na san wanda ya kashe amatalla wanda ya kashe amatalla kwarai kuwa wanda ya kashe amatalla kwarai da gaske na san wanda ni fa rabon da na kalli wannan manta wallahi wa yanzu kaka yana madara ne a wani kaka kaka yana da tafiya kai kai ma kwana biyu ka kalli wannan ba kenan dai haka ne wallahi tun kaka yana madara ana ɗauka yanzu yana buga yana ina ne yanzu kaka yanzu ai bar tafi bayan sanin masa ne ma can abin nan Ne haka? Wai dama akwai ruwan product ɗin a gidanku haka? A ba a gidanmu ba ce. Nan take shiga da ta yi duk uzurinta. Eh. ga islamiyar su san wajen to ya za yi nifa <laughs> nifa ina ciki ba a ah, wala wannan ba irin ta ko ce wallahi ba ganta da niqab ɗinta ba kai kana da problem akwai wata mace da tafi karfin namiji ne duk wannan niqab ɗin da kake gani cire shi muke ma ajiye a gefe <laughs> ba baka da kyau kenan baka da kyau to naji in dai haka ne ka hada ni da ita ni kuma zan baka mamaki za ka bani mamaki ko zan ba ka mamaki. Ni nake gaya maka wannan, ni nake gaya maka <laughs> To ai shi kenan. Amatullah, wannan abokina ne, sunan shi kamar dan zariya ne. Ran nan da ya ganki ya matsa mu lallai sai na hada shi da ke. Ni kuma ba yadda na iya, amma na gaya masa zai iya yiwuwa fa an ba da ke. Ya ce lallai lallai sai na hada shi da ke. To Allah ya sa da ya ranki ba zai ɓaci. <laughs> haba yaya me an bacin rai ba dai ka yarda da tarbiyyar shi ba <laughs> anyway gashi nan dai zan bar ku <laughs> kamal Allah ya bada sa'a wai irin dole sai ya hada ni dinnan da zan hada ku zan kawo ka wajenta ne eh to shine ba zan kawo ka wajenta ba ko to kamal ga ka ga amatullah yanzu dai zan bar ku Allah ya ba da sa'a <laughs> to shi kira mun kira sai na shigo din amatilla ya aka <laughs> kunya ta kike ji shine ke tare da fa'ida idanu haka kin san fa irin ku fa ko <laughs> ya kamata dai ki bani dama wai me kake gaya mata ne ya kuka dade haka da mutum ko me zan gaya mata ta ji daɗi ai shi zan faɗa mata ka san fa kowace mace fa da irin abin da take so to ita me ta gaya ma eh to ta dan tsare tana min wasu maganganu nake gaya mata cewa ni mutum ne mai son kaina kuma wannan dalilin nake roƙon Allah kada ya hana ni ta sai take gaya min cewa to me dalilin nawa sai nake gaya mata ni mutum ne mai son kaina kuma ina tsoron kada Allah ya hana ni ta saboda wannan dalilin <laughs> sai muke magana da ita take gaya min me son kaina sai nake gaya mata cewa ke mace ce mai kamun kai da kuma addini hakan ne jawo hankali na a gare ki duk da cewa ni dan swax ne amma hakan bai hana ki damar cewa kin saurare ni ba kuma kin ga ya kamata a ce ke ce zaki ladabtar da ni fito wannan hanyar na samu ne nasara har kaga mun dade <laughs> gaskiya mutumi na kai nisa wallahi <laughs> to ya zan tsaya kusa bacin na nazarci mata sosai duk abin da ka lura mace tana da shi to kai ka nuna mata baka da shi sai a zauna lafiya Haka ne, haka ne baƙinka. To yanzu ina maka ne? Za mu ci abinci. Akwai kuɗi a jikin ka ne? Wato abokina a adashin da na zuba fa ya kamata na ɗauke shi akan yarinya. Ban gane ba. Ai gobe zan shake aya da ita. Matsala ta da kai ɗaya kana rayuwa a cikin mafarki. Kai ne kake ganin mafarki ka bani nan da zuwa anjima ka gani. Zan baka mamaki. Anjima fa kace. Kwarai ma da gaskiya. bayan mun gama cin abinci sai muka zo gida ya ajiye ni bayan kamar awa biyu sai ya kira ni a waya sai yake gaya mun ga yarinyar nan za ta zo wajensa hotel ta same shi sai na ce ƙarya ne sai ya rantse mun da Allah di yadda ake ciki ma in ya fito zai gaya mun bayan awa ɗaya da ɗan wani abu sai na ji shi a ƙofar gidanmu na ji hon ɗin motarsa ah mutum ya kai. yi aka ne ala lafiya lau wai kana nufin har ka wuce wajen ne na wuce wuri ko an nariya tsinan yarinya ce ba ban gane ba ha ba yarinya sai ka ce dutse kai ta hada ta da Allah har durƙusa ƙasa na yana ba ta haƙuri duk abin da na zo mata da shi sai ta kawo min aya ko hadisi to amma dai ka kai ta gida don karka ce za ka ba ta kuɗin a daidaita tsaro don ta hana ka in kai ta gida ha ba tun kuɗe ta ma na can gefe ni na fito ma na tafiya ta ta faɗi a jikin bango kai gaskiya amma dai baka da kirki wallahi to ni baka ga abin da ta yi min ba to yanzu ai za ka ji kunyar ƙara haɗa ido da ita kunyar haɗa ido da ita to ni me zai ƙara ma haɗa ni da ita <laughs> ok dariya na baka zo. to ku ka zan ba to ba damuwa kaga daga nan ma fa wucewa zan yi ma fa kuɗin asarar ɗakin ma da ni Allah ya isa kawai kenan bacci nake ne sai mun yi magana sai mun yi waya kawai anya mutumi na ba kai ka zuga yarinya nan ba ma kuwa oho maka <laughs> ni da ne gaba lokacin da na samu labarin mutuwar abin ya daga mun hankali sai na fara sake-saken yadda zan yi sai na tunanin in saka 'yan sanda su je su kama shi ne ko kuwa sai na ga idan na yi haka duk da dai ya gaya mun ba da gangan ta mutu ba tun kuɗe ta ɗin da ya yi ne ta faɗi ta bugu ta mutu amma duk da haka sai ni tunanin niyya za a yi na fita duk da na san cewar bai san da wannan abin ba tun da shi yana zariya ɗazu sai nake samun labarin a rediyo hankalina ya tashi sai na kasa jurewa yadda amatalla take taka tsantsan da rayuwarta a ce ta mutu da wannan bakin fentin ba zan ji daɗi ba ɗazu muna zaune a ƙofar gidansu zari sai ga wasu ɗalibai 'yan makarantar su amatalla sun zo wucewa da niƙab sai yaran da suke wasa a kusa da mu suke musu waƙa suna tsokanarsu suna cewa niƙab ɗin na ƙarya ne sai ɗaya daga cikinsu take cewa kun ga abin da amatalla ta jawo mana ko a lokacin da ta faɗi haka sai hankali na ya ƙara tashi sai na ji a raina ba zan iya barin amatullahi ta tafi da wannan abun ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma gaskiya baka kyauta ba da har ka ɗauki ƙanwarka ka haɗa ta da wanda ka san cewar manufarsa ba mai kyau ba ce wallahi na san ba zai taɓa samun abin da yake nema a ta ba ne to kai in ban da ma abinka yaya za ka bar mutum ha kawai ya zo ya ci bullet ya ko dan abokinka ne ba batun abota ba ne batun makomata ne a baya na sanar da abin da ya faru amma a yanzu ba na batun makomata gara ko miye a mun akan in bar amatullahi a kallon da mutane suke mata kunga abin da ya kamata mi tashi za mu je yar akwa mu sanar da jami'an da suke wannan binciken wannan labarin ko ba haka ba wannan zancen naka shine kawai ita ce mafita ku tashi mu tashi tashi tashi ta dankali amma wallahi ba ka da imani ba ka da tausayi yanzu na ma ka san wannan magana amma ka ɓoye har tsawon wannan kwanakin? Ai na riga na gaya maka dalili na. Dalilin ka na banza dalilin ka na wafi wannan dalili ne? To bari ka ji wallahi sai mun caje ka dole kai ma mu rike ka a matsayin wanda ya ɓoye mai laifi. Yalla bai koma me za a yi mun sai dai a yi mun in dai hasken amatalla zai dawo a idan mutane. Ah! To shikenan yanzu a gurguje za mu tura zaria Ah, za mu tura maza maza maza maza maza a kamo shi a kawo shi yau yau din nan ah! Ina san cewa Amatullahi ba za ta aikata abin da ake zarginta da shi ba kuma na san cewa Allah zai wanke baiwarsa Allah na gode maka Allah na gode maka Allah Allah na gode maka Sasha ka kwanta kan gidan na ai akwai matsala. Ni ne ba san so da yanta a gidan nan ba. Ki shiru dan sau da yawa da yawa yawan mafiya yawan masu yawan ma'aurata sun fi nuna yawarsu wajen killace matayensu a komar da ta dace da su. Munafuka, Allah ya tona asirin ki, ashe mutuniyar banza ce ki. Na saki, sakin maza ki uku. Sawa. Da zarar ta yi tsiri, ambaliya take ta turmushe mai wasa da komarsa. hajiya ne aka kai asibiti shine ya zo ya faɗa mu ni kai na ga inda ta rike mu ta rika na nika ta tana matsowa ina matsawa matsowa take ina matsawa matatawa mataka shedan din da ke kan sai na sauki duk ma matakin mai miji na zai dauka ya dauka Allah subhanahu wata'ala ya hana miji ya tona asirin iyalinsa to kai yanzu in babu wani abu me ya kawo irin wannan shakuwar taɓa ganin macen da take kula da mijinta take tarairayarsa take shagwaba shi kamar malika ba to shikenan na sake ta sai kai abin da za mutum ka rinka yin abu sai daga baya kuma wajen faɗa a baka sun yi kamanceceniya da junansu wajen kallo ne kawai idanuwa suke iya bambanta gari da gari a gaban mai gari rayuwa sirri haka sunan shirin yake ba ci ma ba za ka bari mu ci ba ni da haɗa aure kuma in tashi a badin badin mu yanzu a ce yazo ya kama mu anan ya saka yi a lokacin zaki san wane ne duk wani abu da ya saki yayi domin ranke baci zai ga yadda zan dila shi wato iya shege naki ya tsallake kan koya kai hakan malamai su ma yanzu su tsira hannunki ba me yasa kake zargi na ne yar agadas global investment limited su ne suka daka suka tankaɗe suka ba ku zallan garin rayuwa sarrace idan kika yi aure wannan harkar kin daina ta kenan a ban daina ba ke kin daina da faman asiri kake yadda ke faɗi wannan kalmar a gaban mijina munafuka kin dauka ban sabon da ake ciki ba rayuwa sarrace ba da umarni shak isa alolo